kuma ni ina ganin na fi kowa dai gaskiya farin ciki da wannan abu Allah dai ba mu zama lafiya haɗa kawo mu sai dai Khadija ke kuma Allah ya sa karki ba mu kuma mu haɗu mu zama tsintsiya na ɗaurin gida. Insha Allah anti ba za ki taɓa samun wata matsalar zama da ɗaukar ne ba. Zan bi umarni kuma zan yi ki. To alhamdulillah. haka ake so ai ita kishiya ai yaya ce yar uwa ce ba ke fara ba to alhamdulillah zan zamo mai farin ciki zan zamo mutumin da ya fi kowa murna don har za a tabbatar da zaman lafiya a junan ku har alhamdulillah yanzu dai kan komai ya tashi yi alwala yi sallah yi Allah godiya har ke ka san me zan faɗa kenan to kai dai mun sauke maka mun kicin ai namu ne sai mu mata ko ba haka ba yanzu ko abinci za a ci a gidan nan mu uku za mu da ci ah, eh in ma aiki ne na kicin haddani yanzu yanzu kuna ko mun sauke ba a a mun sauke ai mu tafi mu tafi mu tafi alwala ai sallah kuma Ha ha ha! wallahi ba zan zauna ba tun da ka sa hannu yake ba ci da sha kawai ne aure abbas akwai da kuma baki ɗaya babu wahala ce kawai a ni ci gaba da zama da jahili mafiya ce irin ba Kwarai ma kuwa kai ne matsiyaci ya Abbas. Dama haka ke? Fiye da hakan ba za ka gani. Wallahi ya Abbas idan ka ci gaba za ka gane kuranka. Ka sa a cikin kanka wannan maganar na ne maka. <laughs> akwai wani albishir da zan maka sai ka bani burin albishir dina ki faɗi duk abin da kike so ni na yi miki alƙawarin cewar sai na kawo miki a'a kai dai ya kamata ka zaɓi abin da ka san ina so su kai min ka bani burin albishir to shi kenan kin dai san na san abin da kika fi so a rayuwarki kuma ni mai miki shi ne to karki dawo. tunda na sani zan yi

Wayan, to gashi ta Allah, Allah, Allah na maka. Allah mu maka. Allah, Allah. Alhamdulillah, Allah kuka yadda kuka zauna in tiras inda kuka san wa'inda aka zo aka aka dora wa ƙwarya a ciki kai dai wato duk lokacin da muka zauna idan ban kuyo Allah ciki da ciki kuma kuyo Allah na da Allah ya haƙuri to to Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ah, to sani. A ah. ke ma? Ha? A ah, wannan da wasa kuke Haka Haɗa baki kuka ni ma? Cikina. Wai cikina. Cikina. Wasa muke. Cikina ni ma. kai da gaske ne wallahi wallahi da gaske suke sannu sannu da atare. tare da lillahi wa inna ilaihi raji'un ina zuwa ina zuwa bara da ko mota kawai ai inda ina da kuɗi na ƙarfin karfin mulakanta a wajen iyayenki wallahi kin san da wannan wallahi na tabbatar maka da cewa ka da ki auren ka wallahi na dan da dawo ba ka da ki auren ka wallahi kariya kike ba wannan da ki aure na gata gare ki kina wani fanka ma kina wani kamar kina da gata ba kina wani gata gatan ki kawai ki zauna a cikin gidan nan domin ina zaune za a dawo min da ki ne ki kwaso kayan da ki je ka ce wani gata gare ta bayan wulaƙanta ta suke in ta je din ba ki ɗaukan gani na kuma ki ajiye a cikin gida hello hello kin san me wannan wayar eh na san shi mijina ne to Allah ya masa rasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kira ta mm. saboda gara dai ayi wata fukan hanci ta ƙare kirawo ta to Khadija ke Khadija na'am hajiya a ah, Khadija Khadija wato duk abin da ya kamace ki a halin yanzu shine tunda Allah ya sa kin kammala idda ki aure mazaje suna ta amma kin kice komai a kansu ba kya cewa komai kuma ni cuna na ake da bakin na wuce a ce ga gidan mahan bala can yarinya ta ida ta ƙi ta aure ba tsohuwa ba yawa Khadija ko kina so ko ba kya so dole ne ya waje ba a gare ki ya aure wanda ya mutu ya riga da ya mutu kar ki sa damuwa a ranki eh wannan tunanin fa idan kika sa a zuciyarki ita za zai taru a zuciyarki ya kashe ki kin ga an yi biyu babu kenan ko ba haka bane malam haka yake yawwa hajiya hajiya ba za ku taɓa ganewa bane ni gani nake kaman ba zan taɓa auren miji da za mu zauna lafiya da shi. To idan kika zauna a nan ki gaya mun me zaki idan baki aure ba me zaki. Hmm? Khadija Allah ya ji kan Habibu Allah ya masa rahama. Amin amin. Habibu ya riga ya mutu wanda ya mutu baya dawo. Kware kuwa. Aikin da Allah ya dora wa Habibu ya kare yin saura naki. To ma wadda ba za ta yi aure ba malam idan ta zauna ka gaya mun aikin mi ta gaya mana aikin mi za ta yi. Eh ai tartar ya mace. gidan mijinta guri hmm? biyu ne dama ko kabarinta ko ɗakin mijinta matsawar ba ta ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu ko kin fi so ne kina zagarabtuwa titi kina yawo je ki can dawo can ana ganin ki a titi ana nuna ki ana yar gidan wacce yar gidan wane kin fi son haka to ki rufa mana asiri ki yi aure dan baki tsufa ba bari ki ce ba za ki aure ba mutuwa kuma dole ne ke ma jiran sa kike hmm. tabawa na'am malam yarinyar nan babu zancen dubawa ki daina manta nan za ki duba ko mm, za ki hanga mhm. aure dole ne tilas ne kwarai kuwa wajibi ne kai kawai ki sa a ranki za a yi miki aure kin ga dai ba a yi wa auren dole to in dai baki fitar ba zan miki auren dole sosai ma kuwa zan miki auren dole haba mutum sa abu a cikin zuciyarsa tuntuni abu ya wuce amma ke ta nanatawa ke ta maimaita shi a zuciya eh ba dole ya dame ki ba eh don babu shakka wallahi yaran nan zan ba yaran nan a um, madadi ko kina so kuma ko ba kya so in dai baki fitar ba to zan ba madadi Ba dan yana mala yawo yau ba fa kuka zaki ba Khadija Khadija kamar yadda ke jin raɗaɗin rashin da kike yi ni ma haka nake ji saboda ni ma na fuskanci irin wannan ina zaman zamana da masoyiyata muna ƙaunar junanmu haka Allah ya zo ya ɗauke mu ita kin ga a tsakanina da ke akwai 'yan uwantaka kuma ga soyayya da nake ƙaunar ki so wani abu da yake ƙara bani mamaki shine rabban tun da eh, inna mai kokotar su baki taɓa shiga wani yanayi na jin rasuwa kamar wannan karan ba kuma da na yi tunanin cewa ba zan sake yin aure ba sakamakon rashin da ne amma sai tunanin cewar mutuwa tana kan kowa kuma sunna ce ta maki shi aure wannan dalilin ne da ya sa na ce gwara in dawo zuwa in sake aure haka ne ma na yanke shawara ni ma ba zan sake yin aure ba shi sa na yanke shawarar in zo in same ki domin mu daidaita kanmu mu samu mu aure haka ne yaya kamar. amma zan zauna in yi tunani to Allah ya ba mu sa'a. Khadija kin gama aikace aikacen? Kin tattare kayan ɗakin gaba ɗaya? Na gama hajiya. Kin gyara garan. Na gyara. Yawwa ƴar albarka Allah shi miki albarka. Amin. Kuma Allah ba ki mai miki Khadija ta. Amin hajiya. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Ha malam an dawo? Ah. San da shigo. ya na ganka ne cikin farin ciki haka eh, wallahi na ji kuma faduwa ta zo daidai zama dama magana da na zo da ita a bakina eh. ta ko binci to alhamdulillah to ga mai an na'am yaro kamal eh shine itulo da kuɗi magana auren yarinya Khadija nan alhamdulillah alhamdulillah to amma sai na ce ni ba zan karɓi kuɗi ba mm. domin sai na ji ta bakinta ita za ta zauna ba mu za mu zauna ba ba damuwa abba a karba a karba a karba ba damuwa abba to ai shikenan to wani hanzari ba gudu ba mm. yayi sharadi kuma dai eh ice shi gaskiya zai iya ɗaukan nauyin yaro ɗaya ta je da yaro ɗaya amma ba zai ɗauki ba gaskiya abba ne a faɗa masa idan har ba zai bar ni na koma da yara na duka biyu ba gaskiya a mayar masa da kuɗinsa ne ba zan iya ba abba ye khadija kina da hankali kuwa yanzu me zai hana ki ɗau yaro ɗaya a ciki ki tafi hafiz tun da shi ne ɗanki a abba ne a waje na su ‘ya'yana ne a gaskiya malam ni ma ban goyi bayan haka ba ya za a yi a ce dan zai a wuri wannan yarinyar ce wai sai ta aje da daya da ɗaya za ta je masa ai saniya ba ta ga za ƙawanta. kawanta hmm? eh. kuma in za ka so uwa sai dai ka so ta da ƴaƴanta amma a ce ta aje daya ɗaya yake so wannan irin wace irin magana ce haka hmm? wato ta bawa har abada ba kya ganewa ciyawa ba ta kada ke sayar yaɗi yanzu me zai hana mutum ya gutsulto daidai bakinsa lauma daidai bakinka gaskiya dai malam a'a wallahi a'a ka so uwa ka so ƴaƴanta tun da ya so da sai ya so ta ƴaƴanta a ɗaura aure da tare da ƴaƴanta gaba ɗaya to mu ba ƴaƴanmu bane ko ita ba ƴaƴanmu bace a nan gidan suke gaba ɗayansu abin da za a zauna lafiya shi aure zaman lafiya ake nema tunda yaron nan ya buɗe baki ice ba zai iya ɗauka nauyin yara biyu ba mm. ɗaya zai ɗauka sai a haƙura mu ka samu kai da su ba zancen za ta yi mana bane ko da akwai a zuciyarsa sai ya ɓoye mm, in dai yana so a zauna cikin maslaha kuma zaman aure za a yi zama na haƙuri na dindindin. da Allah a tsaya da Allah in ta bawa in dai ba ki so ki fuskanci ɓacin raina in dai ba ki so ki fuskanci ɓacin raina kada ki ƙara goyon bayan wannan magana. ba zancen bacin rai malam gaskiya ce in ta zo kuma sai a faɗe ta to ai gaskiya ce ta sa ya faɗa da kuma ya je da yaran ya musguna wani a ciki ba ai gaskiya ce wannan ba zan iya kaza ba shikenan ai ban sani ba ma rabin ilimi ce haba haba ta bawa haba ta bawa ce ka sani shi ma rabin ilimi ne ba to a duba Allah dai abin nan ki so ya auren nan ya fi rashin yinsa kuma yaron nan kamar yaro ne mai hankali a to kun ji ana kira a masallaci ni zan karasa to bari ka ji in gaya maka idan kana sona ya zama maka dole ka so ‘ya'yana saboda waɗannan ‘ya'yan da kake gani na tare da su amana aka bar min su kuma dole ne idan kana sona kuma in zauna da kai ka aure ni dole ne in taho da su gidanka idan kuma ka ga baza za ka iya ba sai a dawo maka da kuɗinka a'a Khadija ni fa ba haka nake nufi ba abin da nake nufi shine ba wai bana son yaran nan bane amma ki gane cewa rayuwar da zamu yi ta aure ta farko ya kamata mu yi ta kafin yaran nan su shine abin da nake nufi ai hausawa sun ce maso uwa ya so ƴaƴanta idan kuma ba za ka iya ba to ba shi kenan ba Khadija tsaya ki jin mana Khadija Khadija Khadija Ala Kamalu ah, barka saka da tashi tashi tashi me ya faru na tashi garin ta a bace. wallahi maganar yaran nan ne wallahi ta matsa tana ta abun nan kuma bata gane abin da nake nufi ba kamal kai hakuri ba wani abu da zai faru karka tashi hankalin kanka dole ne ba za a dora ma nauyin da ba naka ba gaskiya ne abin da zaka iya shi zaka yi saboda haka da ɗaya kace zaka ɗauka da ɗaya zaka tafi da shi yawa don haka shi aure ana so ne mutum ya yi abin da zai iya an haka taro ya aka jibga ma ba za ka iya ba ai wahala za a sha to kada ka damu kada ka damu ka sa ruwan sanyi a ranka ita kuma dole za ta bi umarni na wannan aure za a yi shi ba fashi na ji na gani kuma na amince tunda tana son ka to an gama yauwa Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka tunda ya ce a je masa da guda ɗaya ai yayi kokari eh yayi kokari amma dai bai yi kokari ba kamar ya bai kuri ba guda ɗaya ɗan agwala fawo ya ban naman da shi a bashi tsoka ya maza ya cinye a bashi kashi a ce dan ba uwarsa bace ai riƙon agwala da biya ɗaya ma yayi haba abba ku kuke ganin cewa wannan maganan karaman magana ne amma gaskiya ni a waje na ba karaman magana ba ne ta yaya wani zai zo sama ta kaya raba ni da 'ya'yana yau kuma da abinki gadija sama ta kare ai abin da zai yi shi ake yi ye eh? to da a raba su ni me zai hana a bar min su gaba daya eh kuma jikoki na rike su ba shi kenan ba to in dai haka ne umma mm. ina rokan alfarma a gare ki wace irin alfarma yawa ina so a kula man da su dukan su biyu kar a bambanta man su yawa zaki bar su wannan ita ce alfarmar to in dai wannan ne Khadija baki da matsala dama adalci wajibi ne wannan ai ba wata matsala bace ko sai ka ce ke na goya kina nuna miki bambanci a gidan nan a wai ma saboda yaro ba jini, gidan nan ne ko za a yi masa wani abu a to ai abin da nake gani kina su ma me zan ce mata ne ka ji da'irar yarinya to wannan ba komai bane aure za a yi Assalamu Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Habba Khadija, wannan wani irin tunani ne haka? Kamar wani yanda kika yi asara kin don kufa da kanki. Dan Allah ki daina wannan tunanin. Gaskiya ya Kamal ba zan iya boye maka abin da ke cikin zuciyata ba. Gaskiya zuciyata ba za ta taɓa samun nutsuwa a cikin gidan nan ba. In ba dai an kawo min yaran nan ba. Saboda ganin su kusa da ni zai sa in ji daɗi. Gaskiya. Khadija, ya kamata ki gane cewa yaran nan fa a gurin mahaifan suke wani irin tarbiyya ne wanda ke zaki ba su mahaifan ki ba su ba haka ne na san suna gaban iyaye na amma idan suna gabana sai na fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali za su na ɗebe min kewa A wannan zance ne ya za a ce iyayen da suka ɗauki tarbiyyar ki tun yarinta ki har ki ga maki kawo haka sannan su gagara ba yayin ki tarbiyya dan Allah ki kwantar da hankalinki in dai wannan ne ni ba na tana a kotu matsala iyayenki za su kula da yaran nan ba abin da zai same su kuma dan wani lokaci ne wannan abun fa wannan tunanin da yake zai iya taba ki kuma ya samu miki wani damuwa a cikin ranki ni ma kin ga zama na da ke ba zan ji daɗi ba kullun kina cikin tunani gaskiya ni dai sai dai kai hakuri idan kana son ganin kwanciyar hankali na a cikin gidan nan sai dai a dawo min da yaran nan kusa da ni Sun da zuwa. Yawon sani. Umma ya na ganki haka? Babu komai. A'a, Umma in dai akwai wani abu ki sanar da ni. Babu komai kawai. Tari ne ne shine hawaye zo mun. Babu komai. A'a. Umma ba kya kuka banza. Umma wai ne ki faɗa min mana. Yaran wajen ki ne suka bata. da baban ki sun tafi gidan mai anguwa dai ba Umma na san ba za ki taɓa yi min haka ba. Ina ne nake kuka kai ba ba rike amanan da kika bani ba. Ya hakuri, ya hakuri. Umma na san ba laifin ki ba ne. Haka amana take umma. su haka ba Khadija ban su haka ba Khadija ba yin damar da Khadija ba san lokacin da suka mata ba hakuri zagi Umma kina nufin sun bata kenan umma ki faɗa min gaskiya. Baban ke na gidan Umma ki faɗa min mana, umma karki man haka. Umma, Allah ya isa tsakanina da hajara umma. Umma ba zan ma hajara ba. Wannan cutar umma na san ba za ki taɓa min haka ba umma na san duka wannan mugun halin hajara ne umma